da yake karanto hukuncin alkalin kotun koli mai shari'a bode rodes. ya amince da hukuncin kotun ɗaukar ƙara ta tarayya inda ta yanke ta kuma tabbatar da zaben gwamna Dixon Darius Ishaku na jihar Taraba. Alƙalin da ya jagoranci sauran alƙalai guda bakwai wajen yanke wannan hukunci sun yi watsi da ɗaukar ƙara da sanata Aisha Jumai Alhassan ta yi. Na tuntubi shugaban jami'ar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan ji kardo ko mai za su ce akan wannan hukunci? A matsayin na na ɗan adam kuma wanda ya yarda da Allah kuma wanda ya yarda cewa Allah shi an da mulki yana bayarwa wanda yake so a lokacin da ya ga dama ni na yadda da duk wani hukuncin da aka yanke saboda in ma baka yadda ba me za ki ina za ki je za saboda haka mu mun karɓi wannan hukunci hannu kuma muna ba mutanen mu haƙuri kuma muna dingina musu muna gode musu irin goyon bayan da suka ba da kuma yadda suka zajice suka yi gaskiya kuma mu muna cikin jam'iyyar APC ne kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya din akwai shugabannin duniya da dama da suka yi wannan gwagwarmaya din nan sama da shekara ɗari ku dubi Mandela, dimokuraɗiyya kafin ta zauna a Amurka sai da ta ɗauki sama da shekara ɗari biyu. Amma tun da gaskiya aka sa a gaba har abin ya zo ya ɗore saboda haka mu inda muka sa ɗin nan dai jam'iyyar APC nan dai a nan gaskiya da zai samu ci gaba da wannan gwamnati kuma muna gaya mutane muna ƙarfafan su kuma su tabbata cewa mu ba mu karya ba ko da da minti ɗaya. saboda ban sani mu an da gaskiya mun yi abin da ya dace an zaɓe mu. Abubakar Bawa shi ne mai baiwa gwamna Dixon Darius Ishaku shawara kan harkokin siyasa. To ba abin da zan ce sai dai mun gode wa Allah. Dama ka san gaskiya kan ba ta karya. To ranan gaskiya ne ya zo. To mun gode wa wannan. Mun gode wa. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani na da girma ya ta yabo ko zo mu ga alkali yabo.